wanke wannan bincike don abin da dokar ƙasa da ƙasa ta faɗi kenan. Bayar da za a yi a demokradiyya a ce an kashe mutane 347 da arba'in da bakwai a binne cikin tsakar dare ba tare da 'yan uwansu sun san da wannan abu ba ba tare da an san suwa da wa aka kashe ba ba a yin haka ba kan ka'ida yake ba don haka muke so a yi bincike a gano suwa aka kashe laifin me suka yi aka kashe su ta aka kashe su abinda doka doka ta ce kenan ya ba da izini a ji abin da su cikin tsakar dare a haka. To masu da an sha kira irin waɗannan a Najeriya musamman a zamanin da ake wannan mulki na demokradiyya. Kirara ku taka gan cewa an yi bincike na gaskiya kuma an faɗi abin yadda ya kamata. To dole a sami canji a Najeriya. Wannan gwamnati ta shigo a kan tafarkin canji. Canji kuma yana nunin cewa za a kamanta gaskiya kowa a bashi haƙi shi abin da muke fata kenan. Kuma suna da yanzu daman su gwada cewa wannan gwamnati ta tsaya kan gaskiya kuwa kowa za a ba shi hakkin shi. Ambasada wannan batun da ake na kisan gilan da aka yi a Zariya ya kai gaban kotun ICC wato kotun manyan laifuka ta duniya. To sada su masana suna nasu binciken wanda dangantaka wannan bincike ku yake da kuma na kotun manyan laifuka ta duniya. To ai abin lura shi ne ita wannan kotu ta manyan laifuka ta duniya yadda take tafiyar da aikinta bincike na farko ya danganta kan ƙasar da aka yi laifi. laifi kasar ce za ta yi bincike ta hukunta wayanda suka laifi in an yi wannan hukuncin to ita wannan kotu ta manyan laifuka ba ta ɗaukan wani hukuncin da za ta yi amma in ba a yi ba ko kuma in ba a kamanta gaskiya ba shine za su shigo don haka yanzu najeriya tana da daman ta tsaya a yi bincike a hukunta wayanda suka yi laifi don a tsayar da bata sunan najeriya a gaban wannan kotu